Wa'adin wanda ke kunshi a wata wasiƙa ta musamman da ƙungiyoyin suka aika wa dattawan manya-manyan 'yan siyasa da kuma shugabannin addinai ya ja hankalinsu ne cewa lallai su isar da saƙon rashin jin daɗi ga gwamnatin tarayya akan furucin da 'yan kudu maso gabas ke yi na cewa a raba ƙasa a baiwa yankin Biyafra cin gashin kanta Comrade Yusuf Muhammad Fantami shine shugaban kungiyar ɗaliban Arewa ɗaya cikin waɗanda suka sa hannu a takaddan wa'adin. Ba za mu iya haƙuri ko kuma ci gaba da ganin cin mutunci da ake yi wa mutanenmu 'yan Arewa da suke zaune a kudu ba. Domin kowa ya riga da ya gani ya kuma sani cewa ba al'amari ne wanda bai yi kama da zamantakewa da aka saba ba in ya muri a ƙasan nan kowa ya riga da ya san in raba ƙasan aka yi da abin da suke bukatan a raba ƙasan suna ikirarin biyafara da makamantansu a ga wane ne in aka raba ƙasan nan zai shiga halin haƙula'i. Shi ma jagoran shugabannin ƙungiyoyin Ashiru Sharif ya ce batun zaɓe ne ya kawo wannan kace na ce. da a halin yanzu yake barazana ga tarihin ƙasar nan a matsayin ƙasa ɗaya. Ni ina ganin a duk ƙasar nan wannan haɗuwar da turawa suka yi mana ba mutumin da aka taimaka kuma ba mutumin da yake cin gajiya yake cin moriyar wannan ta haduwar irin inyamuri shine ibo so su yaran da suke yin wannan abin da suke mun san wasu 'yan siyasa ne da suke kallon sun faɗi zaɓe ba su da za su suke ƙoƙarin su sa yara don su hautsu na wannan gwamnatin ba abin da zai hau na wannan gwamnatin cikin yardar Allah gwamnati ce da duk duniya ta karɓe ta ta yadda cewar an yi zaɓe tsakani da Allah a Najeriya for the first time aka karɓi wannan abu to sannan wani mutum ya zo ce zai tada hankali. Sai dai ga Elda Ima Okoro, ɗaya cikin shugabannin Ohane zendigo ƙungiyar kabilar Ibo da ke Abuja. Ya ce mafita guda ɗaya ce, kuma shugaba Muhammadu Buhari ya fara nuna ta. The new president has shown very clearly that is very prepared to give us the avenues Elda Okoro ya ce shugaban ya ba mu damar mu gina ba ma yankin Biafra ba. He's the president who's giving us minister for foreign affairs for Nigeria. He's giving us minister for science and technology, minister for trade and investment and industry, minister of trade for education. ya baiwa yankin Ibo ministoci hudu, ministan hulɗa da ƙasashen ƙetare, da na kimiyya da fasaha, da na kasuwanci, da na ilimi. kuwa ya burge mu, yanzu dai zan yi kira ga hukumomin gwamnati da su taimaka su wayar ma matasanmu da kai, saboda su sani cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.